salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira masu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan ilimin tattalin arziki a cikin addinin musulunci sanin ilimin tattalin arziki a cikin addinin musulunci yana taimakawa wajen rayuwar mutum ta tafi a saiti yana taimakawa wajen mutum ya zama cewa ya ci halaliyarsa kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala yake so a yau insha allahu ta'ala za mu yi bayani akan wata ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin ilimin kasuwanci a musulunci wannan ƙa'idar tana cewa aklul mali bil batili haram ma'ana cin dukiya ba tare da haƙƙi ba haramun ne wannan ƙa'ida tana daga cikin ƙa'idoji waɗanda aka gina ilimin kasuwanci a addinin musulunci a kanta allah maɗaukakin sarki ya yi nufin adalci a tsakanin al'umma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah yana cewa ya ku bayina tabbas ni na haramta zalunci a karan kaina kuma na sanya shi ya zama haramun a tsakaninku don haka kada ku yi zalunci allah maɗaukakin sarki ya haramta cin dukiyan mutum ba tare da haƙƙi ba akwai dalilai da yawa waɗanda suka zo a cikin addinin musulunci waɗanda suke nuna cewa haramun ne mutum ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba daga ciki allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratun nisa ya ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum allah yake cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kada ku dinga cin dukiyoyinku ba tare da haƙƙi ba mana kada ku dinga cin dukiyoyinku ta hanyar barna Allah yake cewa illa an ta kuna tijaratan an taradin minkum sai dai idan ya zama ta hanyar kasuwanci ne wanda kasuwancin nan ya zama cewa ta hanyar yarjejeniya saboda haka ya haramta ya zama cewa mutum ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba ya haramta ga mutum ya ci dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba sana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alƙur'ani a suratul baqara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm wa antum ta'lamun Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ya haramta mutum ya ci dukiyar da ba tashi ba ko da kuwa ta hanyar alƙalai ne mana ya zama cewa ya yi wata dabara a kotu ta yadda zai ci dukiyar ɗan uwansa ba tare da haƙƙi ba saboda haka cin dukiyar ɗan adam ba tare da haƙƙi ba haramun ne a cikin addinin musulunci kuma hanya ce wacce za ta iya jawowa mutum ya zama cewa ya shiga wuta yana daga cikin hadisai da kuma Eh, nassoshi waɗanda suke nuna cewa haramun ne mutum ya ci dukiya ba tare da haƙƙi ba shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa idan da a ce za ka siyarwa da ɗan uwanka 'ya'yan itatuwa sai ya zama cewa bayan ka siyan masa sai ya zama cewa Uh, an samu wata musiba ta sauka akan waɗannan 'ya'yan itatuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bai halatta ka ci dukiyar ɗan uwanka ba tare da haƙƙi ba mana ya waje ba a gare ka kai masa ragi ko kuma ka kula da abin da ya same shi gwargwadon iko yana daga cikin nasoshi na addini waɗanda suke nuna cewa ya haramta a gare ka ka ci dukiyar ɗan uwanka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa a cikin hadisi kowanne musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne dukiyarsa da jininsa da kuma mutuncinsa ma'ana hadisi shine ya haramta ga kowanne musulmi ya ci dukiyar dan uwansa ya haramta a gare shi ya ci mutuncin dan uwansa ya haramta a gare shi ya zubar da jinin dan uwansa ba tare da haƙƙi ba saboda haka malamai sun yi ijima'i akan wannan ka'idar ta cewa aklul mali bil haram mana cin dukiyar musulmi ba tare da haƙƙi ba to haramun ne akwai abubuwa da yawa matsaloli da yawa waɗanda addinin musulunci ya haramta su saboda wannan ƙa'idar akwai abubuwa da yawa waɗanda addinin musulunci ya haramta waɗanda za su shiga ƙarƙashin wannan ƙa'idar daga ciki addinin musulunci ya haramta caca saboda caca ta ƙunshi cin dukiyar mutum ba tare da haƙƙi ba saboda za ka sa naira dubu ɗaya wannan ma ya sa naira dubu ɗaya a haɗa dubu biyu a ce wanda ya yi kaza a ciki to an ba shi kaza saboda haka addinin musulunci ya haramta cin dukiyar ɗan adam ba tare da haƙƙi ba wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya haramta caca kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya tabbas giya da caca da gumaka dauɗa ne daga cikin ayyukan shaitan dan haka ku guje shi ba dan wani abu ba illa saboda ku samu ku rabauta dan haka wannan nassoshi suna nuna mana cewa tabbas a addinin musulunci ya haramta caca ba don wani abu ba addinin musulunci ya haramta caca illa saboda ta ƙunshi cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba yana daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya haramta saboda kada a ci dukiyar ɗan adam ba tare da haƙƙi ba shine addinin musulunci da ya haramta ansar rashawa abin da ake nufi da rashawa shine ka je neman haƙƙinka ko kuma wani abu da kake buƙata wanda za a iya yi maka amma sai a lazimta maka cewa sai ka ba da wani abu kafin a yi maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisi la'anallahu rashi wal murtashi wal ra'ish annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allah maɗaukakin sarki ya la'anci mai ba da rashawa da wanda yake ba da ita da kuma wanda yake shiga tsakani da kuma wanda yake shiga tsakani saboda haka ya haramta ya zama cewa an ba da rashawa ya haramta an shi rashawa ya haramta wani ya shiga tsakani domin a ba da rashawa ita ma rashawa addinin musulunci ya haramta ta ne ba don wani abu ba illa saboda ta ƙunshi cin dukiyar ɗan adam ba tare da haƙƙi ba saboda haka wannan yana nuna mana cewa wannan ƙa'idar tana da mahimmanci wato aklu aklul mali bil batil haram aklul mali bil batil haram ma'ana cin dukiya ba tare da haƙƙi ba haramun ne akwai wasu matsaloli da yawa waɗanda suke na zamani waɗanda wasu daga cikin malamai suka haramta su ba don wani abu ba illa saboda sun kunshi cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba daga cikin waɗannan masail ɗin akwai biɗaƙatu takfid abin da ake nufi da biɗaƙatu shi shine ma'ana irin tsarin da wasu daga cikin a kamfanin nuka suke yi shine a baka kati wanda wannan katin da za a baka za ka dinga amfani da shi ne duk lokacin da ka zo siyan wani abu a wannan kamfanin wanda idan kana da wannan katin za a dinga yi maka ragi wannan ita ake kira bidaƙatu takfid ma'ana a katin da za a dinga maka discount ko kuma a rage maka kuɗin kaya duk lokacin da ya zama cewa ka mallake shi wannan nau'i na bidaqatu takfid kamar yadda malamai suke cewa ya kasu so biyu kashi na farko shine ya zama cewa an baka wannan katin kyauta mana ya zama cewa da aka tashi baka wannan katin ko kuma id card din an baka shine a matsayin kyauta za ka yi amfani da shi wannan malamai suna cewa ba shi da wata matsala kamar yanzu akwai wasu asibitocin da wasu guraren za su baka kati kyauta cewa duk lokacin da ka zo za ka sayi abu ko kuma kana neman wani abu to idan kana buƙatar shi to za ka kawo wannan katin sai ya zama cewa an rage maka wani ɓangare na kuɗin da ya kamata ka biya nau'i na biyu shine katin da za a baka ka biya kuɗi mana yanzu misali akwai wani kamfani ko kuma akwai wani guri wanda suke yin cinikayya su ce maka ka biya dubu ɗari za mu baka kati amma duk lokacin da ka zo yin sayayya a kamfaninmu to za mu dinga rage maka 20% ma'ana 20 a cikin ɗari. ko wani abu makamancin haka wannan shine malamai suka yi saɓani a kai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa bai halatta ba kamar yadda Uh, zaman majma'ul fiqh islami wanda yake karkashin rafidatul alam islami a makka ya tabbatar a ranar goma zuwa sha hudu ga watan uku na shekara ta dubu daya da da da dari hudu ashirin bakwai. a sun kafa hujja da dalilai masu ɗimbin yawa daga cikin dalilan da suka kafa hujja da su waɗanda suke nuna haramcin wannan nau'i na cinikayya shine na farko zai jawo a ci dukiyar mutum ba tare da haƙƙi ba saboda me saboda zai iya yiwuwa ya zama cewa an cuci mai saye ko kuma an cuci mai sayarwa ya zama cewa shi mai saye har wannan katin ya ƙare ya zama cewa bai amfana da gwargwadon kuɗin da ya biya ba ɗaya kenan na biyu shine ya zama cewa shi wanda aka sai kayan a wajen shi shi ma zai iya yiwa a zalunce shi ya zama cewa an anshi an ribatu da sama da kuɗin da wannan mai siyan ya biya to kaga akwai zalunci a ciki sannan kuma akwai garari ta fuska cewa zai iya yi wa wannan katin ya bata sai ya zama cewa bai amfana da shi ba allah maɗaukakin sarki kuma ya haramta garari a cikin abubuwa mana abin da ake kira garari a musulunci shine abin da ba a san ƙarshen shi ba kaga addinin musulunci ya haramta siyar da kifi yana ruwa ya haramta siyar da tsuntsu yana sama waɗannan duk addinin musulunci ya haramta su ne ba don wani abu ba illa kawai saboda kasancewar zai iya yiwuwa a ci dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba malaman da suka haramta wannan nau'i na kati suna cewa daga cikin hujjojinsu akan haka shine zai iya yiwuwa a samu husuma zai iya yiwuwa a samu jayayya saboda me saboda wani lokacin za ka samu cewa akwai kamfani babba wanda a ƙarƙashinsa akwai wasu ƙananan kamfaninnika saboda haka za ka iya samu cewa wasu daga cikin waɗannan ƙananan kamfaninnikan ya zama cewa ba su gama yadda ɗari bisa ɗari da abin da aka yi ittifaƙi daga wancan kamfanin babba ba saboda haka kaga wannan sai ya jawo a samu husuma sai ya jawo a samu jayayya saboda haka wannan sai ya sa ya zama cewa wannan nau'i na ciniki bai halatta ba saboda zai iya jawo husuma da matsaloli a tsakanin mutane dukkan abin da zai jawo husuma da matsaloli a tsakanin mutane to zai iya a samar da matsala a zamantakewa mutane don haka sai ya zama haramun allah maɗaukakin sarki yana son maslaha a tsakanin bayansa allah maɗaukakin sarki bai shar'anta wani abu na shari'a ba sai domin tabbatar da maslahohin bayansa ɗaya daga cikin malamai yana cewa idan kana so ka gane abu kaza haramun ne ko kuma halal ne baka samu nassi na shari'a wanda yake tabbatar da haka ba to kawai ka kalli abin kallo na hakika duk abin da yake maslaha ne tsantsa ko kuma mafi rinjayensa maslaha ne to wannan abin zai zama halal zai iya zama wajibi ko ya zama mandubi duk abin da yake tsantsar saɓanna ne ko kuma mafiya yawan saɓanna ne to wannan abin zai iya zama haramun ko ya zama makaruhi saboda haka idan ka kalli wannan nau'i na kati wanda mutum zai biya kuɗi ya ansa don ya dinga samun discount a abubuwan da zai dinga saya daga kamfani to za ka ga cewa ɓannar da take ciki ta fi alkhairin da yake ciki yawa saboda haka shine dalilin da yasa malamai suka haramta shi akwai wasu daga cikin malamai waɗanda suka ce wannan shine dalilin da yasa malamai suka haramta akwai wasu daga cikin malamai waɗanda suka halatta wannan nau'i na ciniki Eh, inda suke ganin cewa ya halatta saboda eh, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa halallahu a wahar haramar riba mana Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba shi kuma wannan nau'i na ciniki ba riba ba ne tsantsa saboda haka sai ya zama ya halatta amma dai bayanin da muka yi a baya na cewa akwai garari a cikinsa wannan yana daga cikin abubuwan da za su rinjayar da cewa wannan abun ya haramta kuma bai halatta ba saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana girman addinin musulunci yana daga cikin kuma abubuwan da suke nuna mana mahimmancin wannan ka'ida wacce take cewa aklu almal aklu mali bil batil haram mana cin dukiya ba tare da haƙƙi ba haramun ne mas'ala ta gaba daga cikin mas'alolin da suke ƙarƙashin wannan ka'ida mai mahimmanci wato cin dukiya ba tare da haƙƙi ba haramun ne shine abin da ake ce masa al'ijara almuntahiya bitamlik al'ijara almuntahiya bitamlik abin da ake kira al'ijara almuntahiya bitamlik shine ya zama cewa ka karɓi haya a wajen wani cewa za ka yi haya ta shekara biyar da sharaɗin cewa duk lokacin da ka biya kuɗin wannan shekara biyar ɗin to a ƙarshe wannan gidan ya zama naka ma'ana yanzu misali mutum ya ce maka duk wata za ka dinga biyan dubu ashirin har zuwa shekara biyar idan ka shekara biyar kana biyan wannan dubu ashirin ɗin to ƙarshe zai zama cewa wannan abin nan ɗin da kake ciki ya zama naka gidan ko kuma mota ce misali ya baka ya ce ka je ka dinga kawo dubu ɗaya duk wata daga zarar uh, ka cika shekaru kaza to ya ta zama taka malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan nau'i na cinikayya inda mafiya yawancinsu suka haramta daga cikin dalilan da ya sa suka haramta wannan nau'i na cinikayya saboda zai jawo a ci dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba saboda me saboda zai iya yiwuwa mutumin da ka sa masa dubu goma goma misali ya dinga biya duk wata da sharaɗin cewa duk lokacin da ya zama cewa ya biya waɗannan kuɗin to abin ya zama nashi zai iya yiwuwa ya zama cewa ya kai shekara uku ya kasa ƙarasa ci gaba da biya kaga sai ya zama cewa ka ci dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba saboda a mafiya yawan lokuta za ka ga cewa ba haƙiƙanin kuɗin hayan ake biya ba zai zama cewa a ana ƙara wani abu a ciki zai zama cewa ana ƙara wani abu a ciki misali idan asalin kuɗin hayar dubu takwas ne sai ya sa ka dinga biyan dubu goma saboda ya san cewa a ƙarshe bayan an shekara biyar zai ban maka wannan abin da kake Eh, ciki na gidan haya ko kuma abin da kake amfani da shi na mota haya saboda kaga idan mutum ya zama cewa ya kasa biya sai ya zama an ci dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba yana daga cikin illolin wannan cinikin kamar yadda malamai suke faɗa shine zai iya yiwuwa gidan da aka ƙulla wannan cinikin a kan shi ya zama cewa shi wanda zai sai abin ya samu cewa yana da aibi kaga idan ya zama cewa yana da aibi to wannan zai iya jawowa ya zama cewa an fasa cinikin to idan ya zama cewa an fasa cinikin to kaga ƙarshe sai ya zama cewa shi wancan an cuce shi ko ma da ba a cuci ɗaya daga cikinsu ba za a iya samun rigingimu da kuma matsaloli a tsakaninsu don haka wannan nau'i na ciniki wato al'ijara al-muntahiya bit tamlik haramun ne a mafi ingancin maganganun malamai saboda me saboda ya ƙunshi garari kamar yadda muka faɗa surar wannan cinikin shine mutum ya zo ya ce maka gidana da kake haya ka dinga biyan dubu goma duk wata idan ka kai shekara biyar kana biyan wannan dubu goma to ya zama naka amma inda za ka sare a shekara uku to shi shikenan wannan cinikayyar da aka yi ta rushe kuma bata halatta ba malamai suna cewa akwai wani bangare na irin wannan nau'i na ciniki da ya halatta idan ya zama cewa ba a haɗa suke ba kamar yanzu misali ya ce ka yi shekara biyar kana haya a gidana bayan ka gama shekara biyar za mu zo mu yi ciniki da kai na siyar maka da wannan gidan ko kuma na ban maka wannan gidan wannan wasu malaman suna cewa ya halatta saboda cinikayya ne guda biyu waɗanda sun bambanta da juna a cikin wannan darasi mai albarka wanda ya gabata mun yi magana a kan ka'ida daga cikin ƙa'idoji manya na addinin musulunci wacce take cewa aklul mali bil haram aklul mali bil haram cin dukiya ba tare da haƙƙi ba haramun ne inda muka ce a ƙarƙashin wannan ƙa'idar akwai a dalilai masu ɗumbin yawa waɗanda suke tabbatar da ita daga ciki allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin suratun nisa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kada ku dinga cin dukiyoyinku ba bisa haƙƙi ba sai fa idan ya kasance ta hanyar ciniki ne wanda kuka yarjejeniya a tsakaninku sannan kamar yadda muka yi bayani cewa daga cikin dalilai akan wannan ka'idar shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa duk lokacin da ka siyarwa da ɗan uwanka gona ko kuma wani 'ya'yan itatuwa to idan ya zama cewa wani bala'i ya auka ma 'ya'yan itatuwan kafin ya girba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa ka yi masa raki saboda kar ya zama cewa ka ci kudinsa ba tare da haƙi ba kamar yadda muka yi bayani cewa yana daga cikin misalan wannan ka'idar ta aklul mali bil haram haramta rashawa da addinin musulunci ya yi saboda ita ma rashawa ta kunshi cin dukiya ba tare da haƙƙi ba sannan yana daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa shine caca addinin musulunci ya haramta caca ba don wani abu ba illa saboda za ta jawo ka ci haƙƙin da ba naka ba a yana daga cikin misalan wannan ka'idar bitaqatu takhfid ma'ana kati da za a baka a kamfani da niyyar cewa duk lokacin da ka zo da wannan katin to za a maka discount za a rage maka kuɗi na kayan da ake siyarwa mana idan ana siyar da abu dubu ashirin to za a maka ragi a siyar da shi dubu goma sha takwas inda muka yi bayani cewa wannan nau'i na cinikayya da wannan katin ya kasu kaso biyu idan ya zama za a baka katin ne kyauta to wannan ya halatta amma idan ya zama cewa za ka biya kuɗi ne a baka katin to wannan muka ce haramun ne ba don wani abu ba saboda ya ƙunshi cin dukiyar mutane ba tare da ƙa'ida ba saboda zai iya yiwuwa ya zama cewa mutum bai amfana da wannan katin ba yadda ya kamata ta yadda zai zama cewa misali ya sai katin dubu ɗari amma kuma a cikin shekara guda ya zama cewa ragin da ya samu gaba ɗaya bai wuce na dubu tamanin ba kaga an ci dukiyarsa ba tare da haƙƙi ba sannan kuma wani lokacin yana iya yiwuwa ya jawo fitintunu da matsaloli a tsakanin mutane kamar ya zama cewa akwai kamfani babba wanda a ƙarƙashin wannan kamfanin akwai kamfanin nuka ƙanana waɗanda suke a ƙarƙashinsa waɗanda waɗannan kamfaninnukan ƙanana zai iya yiwuwa su bijirewa dokar da kamfanin ya bayar ina nufin babban kamfanin ya zama cewa ya ba da doka ya zama cewa ƙananan kamfaninnukan ba su ansa ba wannan sai ya zama cewa ya sabbaba matsala a tsakanin mutane addinin musulunci kuma ya haramta dukkan abin da zai kai zuwa ga matsala a tsakanin mutane yana daga cikin misalan wannan ka'idar da muka faɗa shine abin da ake kira al'ijara almuntahiya bit tamlik ka ba wa mutum gidan haya ka ce da mutum ya dinga biyan dubu goma duk wata duk lokacin da ya zama cewa ya kai shekara biyar yana biyan wannan dubu goma to gidan ya zama nashi wannan ma mun ce malamai sun haramta wannan surar ta cinikayya saboda ba don komai ba za a iya cin dukiyar mutum ba tare da ka'ida ba saboda zai iya yiwuwa ya zama cewa ya sare a tsakiya ya zama cewa ya kai shekara uku yana biyan waɗannan kuɗin sai kuma ya zo ya kasa kaga ƙarshe za a ci dukiyarsa ba tare da eh, ƙa'ida ba allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa ya sanya albarka a cikin rayuwarmu tabbas waɗannan na'uka na cinikayya da addinin musulunci ya haramta za su ƙara fito mana da girman addinin musulunci za su ƙara fito mana da irin yadda addinin musulunci ya kula da maslahohin bayi za su ƙara fito mana da irin yadda addinin musulunci bai yadda a zalunci wani ba za su ƙara fito mana da irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jin tausayin bayi Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin alkur'ani ala ya alamu man khala tabbas Allah ya san abin da ya halitta wa huwa latifu Allah shine wanda yake mai tausasawa saboda haka Allah maɗaukakin sarki mai tausasawa ne ga bayansa a masu mu da masu kallon mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allahu ta'ala za mu ci gaba a darasin da za su zo nan gaba godiya ta musamman ga tashar wisal hausa wacce take watsa waɗannan shirye-shirye insha Allahu ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya a wasu darasan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.